الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1400 da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha tara kuma muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da ɗaya yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da talatin da biyu inda Ubangiji ta lake cewa rabbuka al wa dhur rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Ubangiji subhanahu wataala yace wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma wa rabbuka ubangijinka al-ghaniyyu shine mawadati dhur-rahmati ma abotin rahma in yasha yuzhibkum idan ya ga dama zai tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u ya maye gurbin ku bayan ku da abun da ya ga dama ya kawo su halittar daban kama an sha'akum kama yadda ya halitta ku min zuriyati qaumi daga zuriyan wasu mutane akari na daban ai shi ma da wasu ne suke raya kasan mutane annabi nuhu aka zo aka halakar da su da ruwan tufana to wa'inda aka ɗauka a jirgin ruwa tsotson su sun kai ta yaduwa har aka zo izuwa ga inda aka zo yanzu don Allah ta'ala ya ga dama mu din ma take tafiyar da mu gaba ɗaya sannan ya zo da wasu mutane wa rabbuka al-ghani mahalicinka mawadaci ne baya bukatan komi wajen kowa sai dai komi yana bukatan komi a wajensa Allah ganiyo ne an jami'i khalqihi mawadaci ne ba bukatan komai a wajen halitta min jami'il wujuh ta kowace fita ba abin da yake nema a wajen ka. ko mutane mabukata ne zuwa gare shi ko halittarsa mabukata ne zuwa gare shi ta kowane hali kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatir ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hakim ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ta'ala ku ne fakirai amma Allah ta'ala mawadaci ne kuma abin yabo baya bukatan komai wajen kowa sai dai kowa yana bukatan komai a wajensa to shine cikakken mawadaci kenan amma duk yadda ka kai da wadata kai dan adam akwai abin da kake bukata wajen wani sai ka roƙa ma ka nemi alfurma yi maka amma Allah ta'ala baya bukatan wannan shi mawadaci ne ba bukatan komai kenan bautan da yake ku masa ba wajen za ku kare shi da wani abu ba wai za ku amfane shi bane kan kanku za ku amfana Ya ce ku daina saba Allah ta'ala ba wai za ku iya cutar da shi shi ne. a'a kanku za ku cuta shi ne ya ce muku gata ku daina don ubangiji ta'ala shi ka isa ka cutar da shi ba Ya ce yamna adama innaka lan tablughu turi fa ba kai dan adam wallahi ba isa ka cutar da ni ba na ka cutar kar da ni baka isa ka isa wurin ba ma balle ta naka cutar da ubangiji subhanahu wataala saboda ka duk abin da ake gaya maka na gyara halayenka to ka ta ake maka amfanin abin zai dawo zuwa gare ka ne Allah ta'ala ce zur rahmati shi ma abocin rahama ne wato yana yi wa halittarsa rahama yana yi wa bayinsa rahama yana azirta su yana ba su lafiya yana tosiya musu cikin suratul hajj ce inna rabbaka lin-nasi la'ufur rahim hakika ubangijinka mai tausaya wa mutane ne ko mai musu rahama ne kaga ar rahimu ko ar rahmanu rahim yana kunshi da sifa wato ta rahama in an ce ar-rahmanu ana nufin Allah mai rahama ga mimmiya da ta game kowa da kowa ar-rahimu mai rahama wa bayinsa amma wasu yan an suka ce wai ar-rahmanur rahim babu sifar rahama a ciki wato su ne jahamiya da wasu daga cikin mu'tazila suka ce lahi ta'ala mujarradatun an sifat wai sunaye ne kawai amma ba su da sifa in kace ar-rahmanu to kawai ar-rahmanu suna Allah ne amma Allah ba da rahama in kace al-alimu kawai al-alimu suna Allah ne amma bai kunshi cewa Allah yana da ilimi ba al ajiru kawai sunan Allah ne baraka ce Allah yana da iko ba da musuraddi da irin wa'annan ayoyin da Allah ta ce wa rabbukal ghafuru dhur rahama zur rahama abotin rahama sahibur rahama to nan kuma wani tawili zaka yi kaga siffa aka kawo ke nan kenan ar-rahmanu da ar-rahim suna kunshi da sifar rahama Allah ne rahama ne mai cikin kai ne mai tausayawa bayin sa ne kullum yana jin tausayi tausayin su yana tausayin ka fiye da yadda kake tausayin kanka shi yasa ake wala taqatulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku yana jin tausayin ku fiye da yadda uwa take jin tausayin ɗanta jinjiri ko ko karamin yaro Allah ta'ala mai tausayin bayan sa ne shine arhamur rahimin mafi tausayin masu tausayi yasa masu ceto in sun gama mala'iku da annan bawa da salihan bayi ya ce kun gama an gama sai sai to shafa'atul mala'ikatu wa shafa'a nabiyuna wa shafa'a almu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto mu'minai abin nan annabawa sun yi ceto mu'minai ma sun yi ceto yanzu saura mafi tausayin masu tausayi mafi jin kan masu jin kan mafi rahama masu rahama shine zai ceto sai Allah ta'ala dinga dumbulowa yana fitarwa daga wutar jahannama hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim sayyidina umar radiyallahu anhu yace wata ran an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu wa'anda aka riba to a wajen yaki to da aka zo aka ajiye su sai wata mata ta zo tana cikin wa'anda aka riba to din sai take tattatsan nonon saboda nono ya fito da nono ya fara fitowa sai ta dinga zagayawa cikin wayan da aka to duk in yaro kami sai ta ɗauke shi sai ta haɗa shi da girgin ta sai ta ba shi nono in ki je can ma sai ta dauke ta ba shi nono ya sha tana tausayin yara shi ba 'ya'yanta ba ne sai amma ita wanda shi da yaro da yake kuka ba shi nono in je can ta ba yaro nono sai manzala ta ake tambayan sa ita yanzu wannan matan kuna ga za ka iya jefa ɗanta a wuta to ka ce wallahi ba za ta iya ba kana da iko ba za ta iya jefa ɗanta a wuta ba sai manzon sa ce to Allah ya fi tausayin bayin sa fiye da yanda wannan matan take tausayawa ta Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi Allah ya fi tausayin ta bayan su fiye da yadda matan take tausayin nan akwai wani fosfin da aka taɓa yi shekarun baya gidan sama ya kama da wuta irin yadda bayan da za a yi ka fitan nan ƙasa na cin wuta shi kuma wundon da za a iya fitowa saurin an sa wannan wadan bayan da za a iya fito wata mata ta zura yaronta wato ta wundo din ta rike a hannu haka ita tana cikin takin wuta na fi shi kuma yaron ta rike shi yana lilo a ne haka abin nan a waje in ta sake shi zai faɗo in ta dawo da shi ciki zai kone a haka har suka kone gaba da saboda ba mai tabewa inda a kone ya zo ya karɓa shi ke amma na ɗan ta ya tsira ko da ita za ta mutu zuba yadda uwa take tausayin ɗanta shine manzara sun haice to Allah ya fi tausayin bayan sa fiye da uwa take tausayin ɗanta lokacin da aka yi tufana ruwan tufana akwai matan da malamin tafsiri suka ce da akwai wanda za ta tsira za ta tsira bayan ruwan ya sha kanta ta tafi saman dutse da ita da yaronta ruwan ya haura saman dutsen tana rike da yaronta a kirji ruwan ya zo kirji ta ta tsora yaron kan kafada ruwan ya zo kan kafada ta tsora yaron a kan kanta ruwan ya zo ya haɗe kanta ta daga hannayenta sama haka ta daga yaron sama in ma za ta halaka da yaron ya tsira aka ruwa je kire su gaba ɗaya halakar da su dan je lahira a bambance shi ya karon bai da laifi to kaga tausayi ne wannan irin na uwa a wannan ashabul ukhdud lokacin da aka aka hada karami za a jefa duk wanda ya imani da Allah wannan sarki yace duk wanda ya imani ya je da sa shiga cikin rami na uwa rami ne wanda aka yi ta watanni ana ta ana ana ta fura wuta a ciki ana ta furawa mace mai ciki ma sai ta ɗauka Allah alkawari idan ta haihu ta ɗauki ta yi bakanti za ta je ita ma ta kawo kirarenta ta zo ta sa haka mun gauta aka ce kowa zai shiga ya shiga da kafansa sai dai idan zai yi ridda haka mutane musulmai suka dinga shiga suka dinga shiga wata mata ta zo da ɗanta ta zo za ta faɗa wutar nan sai ta tina yaron sai ta ɗanyi baya wato ba kanta take ji ba yaron ta take ji kare ya koni sai yaro ya magana ya ce ya umma isbiri ya umma fa ki alal haq ki hakuri ta, kina kan gaskiya ba ki je ta fada tare da yaron to Allah ta'ala yana jin tausayin bayan sa fiye da yanda uwa take tausayin kanka saboda haka duk wanda yake da duk wanda yake ya girma ya haifu ya san yanda uwa take tausayin kanta Allah ta'ala mai rahama ne shi yasa wa rabbukal ghafuru dhur rahma sai ce in ya sha yuzhikum in ya ga dama fa su kun kangare masa zai tafiyar da ku mana zai halaka ku ya kau da ku a bayan kasa wa ya saƙi bin ba ji kuma ya sha ya shi? Ka wasu mutanen daban waɗanda ba ko ba ai an yi a baya ina adawa ina samudawa ina mutanen annabi nuku ina mutanen annabi lut ina fir'auna da jama'a ina mutanen annabi shu'aibu sabu madiyar duk an yi su yanzu sun zama sun zama tarihi ubangiji ta lati to in ya ga dama wa'annan din ma zai tafiyar da su ya kawo su mutane daban a cikin suratun nisa ta ce in ya sha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya bi akharin wa kana Allahu ala zalika Kadira." in Allah ta'ala ya ga dama zai tafiyar da ku zai halaka ku ya zo da wasu mutane daban Allah mai iko ne akan wannan ba abin da zai gagare shi cikin sekon daya sai a share mutane duniya sai a kawo wasu kuma a shimfiɗa Allah zai iya yin haka sai dai ganin damansa sa ne kyale mutane suna abin da suka dama a suratu fadi ya ce in yasa in yasha zuhibkum wa ya bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi al. in Allah ta'ala ya ga dama zai tafiyar da ku ya kawo su halittar da wannan ko ba ba zai buwayi ubangiji su na wata ala ba kun ne kawai in ci kasance kawai cikin ku halaka sai ku halaka wasu wasu mutanen su taso kawai sai ta shi su in Allah ya ga dama zai aka wannan ba gaga taro bane a wajen ubangiji ta'ala a cikin suratu muhammad ya ce wallahu al-ghaniyu wallahu al-ghaniyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah shine ma da ce ku ne mabukata ku ne fakirai masu nema a wajen Allah amma la ba ne ma wajen ku yace idan kuka juya baya zai canja ku da wasu mutane daban kuma zuba za su zama irin ku ba na sai su zama bayan Allah mutanen kirki masu yi wa Allah ta'ala biyayya saboda haka ta muke tsoron Allah ubangiji subhanahu wata'ala al'amarin sa kun fai kunu ne ga dama yanzu zai gama da kai yanzu in ko Allah bai hana da wannan al'umman ba ai tana cikin kuma kuma tana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da matsaloli kala-kala inda ce za mu bi Allah subhanahu wataala gaba ɗayan mu da Allah bai zai jarabe mu da abin da yake cewa mu yanzu ba to da haka mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu yi ta istighfari domin mu samu rahmar Allah sai Allah ta ta'ala ya ce إنما wa ma antum bi mu'jizin قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Ubangiji ta إنما توعدون لآتم lalle tabbas abun da aka yi muku alkawarinsa na tashin alkiyama ko wata azaba da za ta sauko a nan duniya la'ati mai zuwa ne wa ma antum bi mu'jizin ko ku ba masu gajiyar da Allah bane ya kasa zuwa da wannan abun ba za ku wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba saboda kafirai suna inkarin wannan suna cewa su kawai a zo musu da ainihin azaba din an ce za a yi tashi kiyama ina ziki an ce azaba zai sauka musu ina azaban ne Allah ta ke ce ma abinda ake alkawarin zai zo musu nan zai zo alkiyaman nan za ta zo kuma azaban ma za ta zo musu saboda aka kada da su yi gaggawa ya zo a hadisi tajin sa akwai rauni ya bani adama in kuntum taqiluna fa uddu anfusakum min al-mauta wallazi fi nafsi biyadihi inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimujizi idan ku ya ku yan adam idan kun kasance kuna da hankali to ku lissafa kanku kawai daga cikin matatu ka kaddara ka mutu kawai abinda Allah ya maka ai alkawari zai zai samu al'umma ko bayin Allah to shi same su babu maka ba za ku gaje ba za ku gaje da Allah ta'ala ba wato Allah ta'ala bai zai kasa yi muku abun da ba yanzu kamar yadda ka dan zaka mutu din haka nan kuma tabbas alkiyama za ta tashi da aka ka a kanka a cikin matattu tun kafin ka mutu don innal manuna hiya sabilu wa man yakun lam yantahi bi rijlihi fa an mutuwa ita ce tafarki ita ce hanyar kowa wanda bai mutu ba ma kamar ya mutu wanda bai sa kafansa a hanyar ba ma kamar ya riga ya sa ta ne saboda babu yadda za a iya tsallake kullum nafsin za a yi kasul kowa sai ya tantani mutuwa sai dai wani yau wani gobe wani jibi ko shi ka mutu ma dai ka mutu kawai eh ko shekara dubu kai dai ran ka mutu sunanka sunan ka mutu kuma duk rayuwan da kai zaka gani kama a mafarki ne kawai walau isha alfan summa ta ba'daha la budda min yawmin tasiru ila alqabri ko shekara nawa kai yanzu wanda yake kabari shekara dubu uku ko dubu goma na yin yi tashiyar kiyama da inda ya koma sai ya ga zaman da a kabarin ma kamar mafarki ne ta na rayuwar duniya wanda shekaran ka nawa ne zaka rayu a duniya saboda haka mutuwa za ta zo alkiyama za ta zo ka lissafa kanka ma kawai kare su sannan kuma alkiyama ta tashi maka ko kullum ma ta faka kamar kiyamatu wannan fashi ne zai saka gyara halayenka shi sa Allah ta zake cewa ata amrul lahi fala tastajilu al'amarin Allah zo mana alkiyama ta tashi kar ku yi ta riga ta tashi kawai saboda ne ga abin nan tabbas ne za ta tashi alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaq alhaqa wanda tabbas za ta faru shine ma'anan alhaqa wato mai tabbata wanda lalle lalle za ta zo ita ce alkiyama Allah ya rantsa da ita idza waqa'at alwaqi'a ne afkuwa ta riga ta afku kawai azifat alazifa me makusanci ta kusanto mana alkiyama ga ta nan yanzu nan za ta tashi me ya kamata ka yi shi ne ka tanadi wato ka yi tanadi wani ita lahira din ka tanadi kyawun ayyuka wanda za ka samu tsira gobe kiyama wani da zai tambayi manzala sama ya ce masa matanta sa'a ya rasu lawe shi alkiyama za ta tashi sai ce ma za a datta laha me ka tanada mata me ka tanada mata kawai tanadi za ka je ka yi shikenan ko ta tashi yanzu ko gobe ko jibi ɗaya ne a wurinka ka riga ka yi tanadi ka riga ka yi ina bauta wa Allah ka nisanci saba wa Allah kawai shi ba mutuwan ta zo maka kai ba matsala ba ne amma wanda ya tulmi ne cikin sabon Allah to kaga shi kan mutuwa ta zo masa yanzu amma kuma za ta iya zuwa masa ne saboda bai shirya mata ba da mutuwan kuma ko ka shirya ko baka shirya ba za ta zo maka babu makawa inda kana bari mutum ya shirya ai kowa ya ce sharholiyar kawai sauran sati ya ce to ka shirya sauran sati za a ɗauki ranka to suka koma gida kuma ka kama nafiya kana karatun Qur'ani kana istighfari in ka da dukiya kai ta sadaka kai ta sadaka to kaga da ba masu addinin kenan sai lokaci ya kure musu to ba ta yi wannan ba ka ba da note kawai za ta zo maka kwatsa ne ba tare da ka sani ba to haka alkiyama ma za ta zo maka kwatsa to Allah ta'ala ya tunci wannan alƙawarin kuma inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah ba ya saba alƙawari Allah ba ya tatsuniya kawo mutuwa za ta zo alkiyama kuma wato ainihin za ta tashi ko shakka babu to sai Allah ta'ala ya ce qul ya qaumi imalu ka gaya musu ya ku mutane ana ku je ku yi aiki ala makanatikum a bisa in a bisa yanda kuke mana akan tafarkin ku ku je ku yi aiki akan bigiren ku akan tafarkin ku inda kuke na kafin furkin ku kin tunda kuke yi gaskiya kun ki karban gaskiya ku je ku yi ta yi inni amilun nima ina nan ina aiki na akan tafarki na na gaskiya wa sawfa ta'lamuna da sannu da ku san man takuntu lahu aqibatud dar wanda ki kyawan karshe na gidan lahira shi kasance masa mu ne ko ku za ku gane an yi tashin kiyama amma dai yanda lamarin yake shine innahu la yuflihu zalimun kafurai ba za su samu rabo gobe kiyama ba azzalumai ba su da rabo wato ainihin gobe kiyama saboda haka kamar lakum dinukum ne waliya dini je. ka rike na kai rike na in na buga na buga ka ita ka gaskiya to kaje kai kai na ka ni in a ran da za a riba rigima akwai ranar kin fillanci to shi yasa Allah ta'ala anan ina yi musu tahdidi ne wato tsoritarwa ne da narko cewa a ce je kai aiki eh masu ma shi tun ku je ku aikata duk abin da kaga dama duk abin da kuka ga dama sai ma ka san ba an baka lasisi bane idza lam tasai fa sama shi kita in baka da kunya je kai abin da kake so ma'ana zaka hadu da abin da baka so zaka hadu da sakamako mara kyau fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur sai ba an baka zabi bane kaga dama kai imani ko karka yi a ana tsori ka kane cewa in ma baka yi imani ba to zaka shiga uku ranar alkiyama saboda haka anan ubangiji ta'ala yace ya gaya musu su je su yi aikin su akan hanyar su da suke akanta su ci gaba da kafircin su tunda suna zaton su suna kan shari'a su je su ci gaba da kafircin ni ma zan ci gaba da bin hanya ta ta shari'a ta gaskiya amma kuma a ƙarshe kuma za ku san wane ne mai gaskiya waye mara gaskiya an yi ta gaskiya ba wane ne zai zama yana da kyakkyawan ƙarshe za ku gane wannan wannan kamar yadda zuwa cikin suratu Allah ta'ala ce wa kullil ladina la yu'minuna wa kullil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inni inna amilun wantabiru inna muntabirun ka gaya wa wato an yi wajen da ba su yi imani ba ku je ku yi aiki akan hanyar ku da kuka dauka ta kafirci ta shirka ta barna amma muna nan muna aiki akan hanyar mu ta shirka wanda Allah ta'ala ya dora mu akan ta ku je ku saurara abin da zai faru tsakaninmu da ku wane ne zai zama yana da gaskiya wa za a halakar mu ma muna nan muna jira muna sauraron hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka nan idan mutum bai gane yanzu ba nan gaba zai gane lokacin da gane bai zai masa amfani ba lokacin da Allah zai hukunci tsakanin bayinsa ya dace fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san mallahu aqibatu da man takunu lahu aqibatu tar wanda kyakkyawan karshe da gidan lahira zai kasance a gare shi wato aqibatu tar ma'anarsa al-aqibatu al-mahmuda man takunu lahu al-aqibatu al-mahmudatu fi ad-dar al wane ne kyakkyawan karshe zai kasance masa a gidan lahira sai aka ce aqibatu dar kawai ai akhira mahmuda fi ad-dar al-akhirah za a gani waye zai shiga aljanna mu'minin su ne masu shiga aljanna kafirai mummunan ƙarshe ne za ta kasance musu wato idan an yi in an yi tashi alkiyama amma ta mutum bai gane ba idan an je lahirka zai gane domin ubangiji ta'ala ya ce azzalumai ba sa rabbanta wato ba sa samun ra'amar Allah ta'ala a lahira ba sa cin nasara kai a nan duniya ma kafirai ba sa cin nasara akan annabawan Allah akan bayin Allah na gari sai dai da suka rike addinin su ikon sa kai nan kashi wannan kafare suna iya cin nasara a kansu amma in an rike addinin to kuma mu'mine da manzannin Allah su ne masu nasara a cikin suratul ghafir ubangiji ta lati inna inna lanansuru rusana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu za mu taimaki wato mu da wa'yan da suka yi imani a nan rayuwarsu ta duniya da lahira a nan duniya ma manzanni da muminai su ne masu galba kan kafurai haka nan idan an je zahira su ne masu nasara sai dai in ba su riƙe addinin ba saboda in tansurullaha yansurkum wa aka aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da dugadugun ku to in kun riƙe addinin Allah to ku ne masu yin nasara ma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahum lanatu wa lahum su'ud dar ranan da wato azzalumai sun je kafirai uzurin su bai zai mutu amfani ba su inga rantsuwa na kalla na ƙarya wallahi rabbina ma kunna mushrikin da su su shirka ba wannan duk uzuri bai zai bai zai abun nan din su ba su ce a ba su dama su koma su dawo sun yi su yi aiki na gari duk wannan ba za a saurare su ba a wannan ranar tsinuwar Allah ne za ta tabbata a kansu za a nisanta su daga rahmar Allah sannan mummunan gida mummunan ƙarshe a gidan lahira za a je a jefa su a ciki wato su ne wato ita ce wutar jahannama da haka dukkan wanda Allah ta'ala wato ya kira shi zuwa ga gaskiya ya kiya amsa ya taushin kai to ƙarshe kuma zai samu mummunan sakamako kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa al'ummatan da suka gabata ukuba ta wannan al'ummar ma ba zai gaji ubangiji ta'ala ya tantana musu kutansu ba idan sun ci su gaskiya sai تعالى ta وجعلوا لله ما lillahi مما zara'a وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وبنجد تعالى وجعلوا لله suka sanya wa Allah ma zara'a daga abin da ya halitta min alharfi na kayan gona da tsirrai na amfanin gona wal an'ami da dabbobin ni'ima ra kuma kenan sai suka sanya masa nasiban wani rabo suka da wannan suka ce wa dabbobin nan na Allah ne faqalu hadha lillahi bi za'mihim suka ce wa'annan na Allah ne a yanda suke riyawa da wannan amfanin gonan da wa'annan dabbobin suka ce wannan na Allah ne suka ware shi gefe wa hadha li shuraka'ihim wa hadha li shuraka'ina suka ce wannan kuma na ainihin gumakanmu mu ne sai su ware wasu dabbobi su ce wannan na gumaka wannan na Allah su ware amfanin gona wannan na Allah wannan na gumaka na Allah sai a bawa baki sai a bawa miskinai na gumakan kuma sai a bawa masu yi wa gumakan hidima su ne waɗanda za a ware a basu amma wani daban da zai amfani da shi ba sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana li shuraka'ihim abin da kasance na ainihin gudunma kansu su ne abokanin nasu fala ya filo ilallah shi baya saduwa izuwa ga Allah wato abin da aka ware aka ce na gumaka ne ko da wani ɗan kaɗan ya je ya faɗa cikin rabon da suka ware wa Allah sai an tsinko shi an mai da shi izuwa ga wato ainihin na gumaka wa ma kana lillahi abun da ya zama na Allah ne kuma wa huwa filo ila shurakaihim yana saduwa izuwa ga ainihin wato gumakansu idan kuma na Allah ya dan ainihin wato ni bangare ya je tafi can wajen bangaren na gumaka wanda suka ware suka ce wannan na Allah ne to in ya je ya zuba a can to shi ba za a kura a cin koshi a dawo da shi wajen na Allah ba sai a tayi Allah mawadaci ne bashiri ta ce ba amma ya hukumun irja irin wannan hukuncin da suke kai mu ne wace musu Allah yana buƙatar dabbobi in ba hauka ba ko yana buƙatar wani amfanin gona me Allah zai da shi Allah ganiyun ne mawadaci ne sannan kuma da suka zo suka yi wannan rabon kuwa sai zama ba adalci ma a ciki idan na gumakan ya fada can sai su tsinto shi in na Allah ya fada na gumaka ko ba za su tsinto ba sai su bari ga kai zalunci a ciki shi ne ubangiji ta ala yake nuna mana wautan larabawa wautan larabawa Abdullahi bin Abbas yace ka zo ka gane wautan larabawa ka karanta ayoyi bayan aya ɗari a cikin suratul an'am ayoyin da suka biyo baya su ne yanzu wanda zamu dinga karantawa Allah shi ya halitte ka shi ya halitti dabbobin shi ya halitti amfanin gonan hakin kuma ka kuma kai ka sassako shi ka zo ka ajiye shi wai kana bauta masa kana renonsa sai kuma ka ware wasu dabbobi halittan Allah wanda Allah ya baka ya azirka ka da su da wani amfanin gona da Allah ya baka ya saukar da ruwan sama ya azirka ka da shi sai ka riba biyu ka ce ta wannan na Allah wannan kuma na gumaka kulki me yayi da za ka bashi sannan Allah kuma yana bukatar wannan Allah yana cin abinci me zai da wayannan akwai jahilci a tare da su wannan hoton shi hana su yin imani to shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace tir da irin hukuncin da suke yi farko tukun hukuncin wa ma a bawa Allah ma kuskure ne a cikin Allah ba bukata sannan da aka tashi rabon kuma sai ake rabon da zalunci bayan an bawa Allah sai kuma wani abun ya fada ta ce to ta abashi in na cikin ne da na bangare na Allah sai ta shi nan wannan a tsinko shi a mai da shi bangaren da gumaka kaga wannan ya zama rebo wanda yake nan a ainihin na zalunci sa a cikin suratun nali ubangiji ta lace wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wada lahum ma yashtahun da suka tashi rebon yaya ya Allah lam yalid wa lam yulad wa ya kulla wa kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba babu wani irinsa wa laysa bi mauludin وليس بوالد وليس له شبه تعالى إلى ممده shi ba mahaifi ba shi ba ɗa ba bai haifa ba ba ba bayi da makamanci sai suka cewa Allah yana da yaya to ƴaƴan da suka tashi gun ƴaƴan nan ma sai suka yi suka ce Allah yana da yaya amma ƴaƴansa mata ne alhali su kuma ba sa son yaya mata ina su ne suke da yaya maza Allah yaya mata ne yake da shi suka ce mala'iku mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah ne waja'alul mala'ikata allazina hum ibadu rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu mala'iku da Allah ya halitta sai su ce mata ne kuma ƴaƴan Allah ne Allah ta'ala ce suna nan lokacin da aka halitta mala'iku za a rubuta wannan abun sai an tambaye su ranar alkiyama da zai zo suka ce Allah yana da ƴaƴa mata su kuma suna da abin da suke so shi ne ƴaƴa maza ga wannan rabo kenan na me na zalunci shi yasa a cikin suratul najm Allah ta ce alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun bila Allah za ku ba 'ya'ya mata ko ko ku rike maza to ai wannan rabo ne da zalunci ba adalci a cikin rabon to Allah ma ya yi bukatar sa da da kaga dangantawa Allah yana da dan ma kafirci ne wauta ne sannan kuma kai irin kalan ɗan da baka so sai ka ce kuma wai shine na Allah wanda kake so kuma Allah ba da irin wannan kenan ka ce Allah gata kenan to da rabon dangantawa Allah dakin haramun ne kafurci ne shirka ne sannan kuma yin rabon ma aka zo kuma ba a adalci shi ma wauta ne a ciki shi ma wauta ne saboda ka ubangiji subhanahu wataala baya bukatan wato ainihin da ai rauni ne yake samu take bukaci da idan kana ba ka da da ka tsufa ka ne muhimmancin da yanzu idan mutum yana matashi yana da kuɗi yana da wani mulki ba zai damu ba ko mace tana da wasan gata ga dan mijinta ne yana mata komai ko ba ta da ba ta da ba amma lokacin da ta girma fa ko lokacin da ya girma ya tsofa fa a lokacin tana bukatun yaya komin arzikinsa kuma masu kula da shi masu tausayinsa yasa ba za ka ji tausayin mutum ba sai ya tsofa ba da kaga irin yanda rayuwar za ta kare masa to Allah ta'ala don Allah Allah yana tsufa ne ko yana mutuwa ne Allah baya bukatan komai a wajen kowa duk duniyar nan mallakansa ne duk bayin Allah nan mallakansa ne sa idan ka danganta wa da sama tana kusan kike cewa sama sai ta kusan ta tsatsage kasa ta ta kike ce ta burma kadu samawatu yatafaffarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda inda wali rahman walada wannan babbar magana ne babbar magana ne kace Allah kuma zagin Allah ne Allah ta'ala ce dan Allah yana zagina in ba shi lafiya in ba ashi arziki zo yana zagi na yana ne zagin ka sai Allah yana da ɗa ka ce Allah ya aka zage shi in ka ce yana da abokin tare ya ka cuce shi ka cuce shi Allah maka ne shi ne bai da ɗa ko kafirai saboda su, sai su danganta wa Allah ta'ala ɗa amma ma kuma su ce mace wannan zaba da jamanin jahiliya ba a son ‘ya'ya mata har kashe su ake kamar yadda za mu karanta kuma ma matan Allah yana son su wato ‘ya'ya ne masu daraja kamar yadda maza suke da daraja lokacin da zakariya ya nemi a bashi ya wato a bashi ya mace a bashi da namiji zai wanda zai dinga yi wa baitul maqdis hidima wato abin nan kai mahaifin wannan mahaifin maryam afuwan ba zakariya ba wannan maya binti imran imran yace ke yi kan cewa in Allah ta'ala ya bashi da zai kai shi baitul maqdis ya dinga yi wa baitul maqdis hidima kenan shi nan sai ya haifa da ya haifi sai ya haifi maryam sai ya haifi mace ya ce rabbi ni wa batu ha unsa da Allah mace kuma na haifa kaga mace kuma kaman bata dace da hidiman masallaci ba namiji yake so wanda zai je yi wa masallaci hidima sai kuma matarsa ta haifi mace sai ce ya Allah mace ne kuma aka samu sai Allah ta ala ce wale zakaru kal unsa mijin namijin da ke nema a bakin inda an baki shi ba zai kai irin wannan ya mace da aka baki ba hidiman da zai ba zai kai na maryam wanda za a baki maqdis ba kun fahimci wannan tafsirin ba na nufin wai wai namiji ya fi ba mace ta fi namiji ba ko namiji ba kamar a namijin da ba na nufin mace ta fi namiji ba namijin da shi ya nema a bashi din matsayinsa bai kai na mace da aka bashi ba sai akwai matan da su fi wasu mazan kenan ko ga Maryam ga Aisha ga Khadija ga waye ga matar Fir'auna Asiya wa nisa'i Maryamun fa Zahra wa ibnatu Siddiqin ba'dul kubra wannan duk manya manyan mata ne na duniya wanda sun cika idan manzala ta sallama yace sun cika wanda sun fi maza dewa walau kana an-nisa'u kaman zakarna لفضلت النساء على الرجال ومد أنيس لسل الشمس عيب ولا التذكير فقر للهلال da duk matan ma irin wannan ne sai a fifita mata a tsakunan a kan maza kaga kasance su mata bai mutu illa ba idan ki rike imani ki kika imani da Allah subhanahu ala, wallahi zaki fi maza ki cewa daraja a wajen Allah amma jahiliya ba su gane ba suka ce kawai su ba sa son yaya mata Allah ta'ala ya ce wa kazalika zayyana likasirin وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ubangiji ta lace wa kazalika haka nan ma zayyana li kasirin min al-mushrikin qatla awladihim shuraka'uhum haka nan ya kawata wa da yawa daga cikin mushrikai kashe ƴaƴansu shuraka'uhum da suke bautawa ma'ana haka nan wa'inda suke bautawa suka kawata wa da yawa daga cikin mushrikai su dinga kashe 'ya'yansu. suka ce ƴaƴa suna kawo talauci liyurduhum don su halakar da su waliyalbisu dina dinahum don su takuda musu addinin su rikitar musu da su kasa gane inda aka dosa walau sha Allahu Allah ta'ala ya ga dama ma fa'aluhu ba za su iya yin wannan ba fazarhum ka jale su ba ka fi karfin Allah bane fazarhum ka jale su ma yaftaru da abin da suke kira suna dangantawa Allah Allah ta'ala wannan wato Allah ta'ala anan yace gumaka zahirinsa shuraka'uhum wato gumakaban mushrikai zayyana li kathirin min al mushrikin ya kawata wa daga cikin mushrikai katala auladi kashi ayyan ka duba kuma gunki baya magana gunki bai da rai taya zai ya kawata maka ka kashe yanka ka taya zai ya ce maka ka kashe danka ko yarka sai aka ce shaytan kuma ke nufi anan shaytanun da suka sa su bautan gumakan su ne kuma suke kawata musu su dinga kashe 'ya'yansu mata domin duk mai bautan gunki to tabbas yana bautawa shaitan ne kamar yadda Allah ta ce in da'una min dunihi illa inaka wa in da'una illa shaytanan marida masu bautan gumaka ba ko kuma suke bauta wa face gumaka masu sunan mata ko ba kowa suke bauta wa face shaitan mai taurin kai to da haka shaitanu ne suke sa musu wato ainihin irin wannan waswasi su ce ka kashe 'ya'yanka 'ya'ya mata suna katalauci dan me yasa za ku dinga aje yaya mata to da idan mutum mata tana da ciki ma hankalin ta tashi shi ma hankalin sa tashi kar fa je ta haifa masa ya mace kar ta haifi ya mace hankali a tashi ta san in ta haifa za a kashe yaron shi ma in ya haifa da kanta zai je kashe yaron wai yaron zai ta masa yarinya kai za ta ta masa talauci kamar inda Allah ta Allah faɗa cikin suratul nahl yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajahu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al-qab min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yaqul bangiji ta'ala idan an yi wa ɗayan su albishir an haifa ma sai amace sannan zai wuni fa ta sa'a ne zai baki saboda bajin rai ta turniki yana ta ake kushi, yana ta ake wayar sa baki don me yasa mata ta za ta biya amace yana ta buya ma in ya ga mutane ya buya nan in ya ga zai hasu wani hanya sai buya karata sai kai mata mace yar matar ka ta haifa ha a sai kai ma karuwa ya mace kai wai wannan abun kunya ne zai ta buya Allah ta'ala ce tir da irin wannan hukunci to har yanzu akwai masu irin wannan akida ta jahiliya har yanzu na akwai wanda wai shi biri ba su matarsa ka ya mace sai akwai ba wanda jahilcin sa ya ta ce eh, in cikin sake ban mace zan sake don Allah ita take halitta nan da ke cikin cikinta ita ce wa kanta cikin ne ko mijin ne mata ciki dan kan nawaye ne ba namijin bane amma wani kin saki bai mace zan sai ki to ya za ta yi wallahi akwai wanda ya ta gaya mata to wannan Ka zo ana gaya min to kaga wannan jahilin ya kai inda ya kai to ai ko zamanin jahiliyan ma ba sa cewa an ba sa su wa matan su ne ba sa su ne kawai da haka ƴaƴa mata da su shiga wani hali musulunci ya zo ya tsamar da su ya yi doka ya hana a kashe su a cikin wannan sura suratul an'am Allah ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq nanu narzuqukum wa iyyahum kar ku kashe ƴaƴan ku saboda tsoron talauci mu muke azurta ku mu azurta su Allah ta'ala ya samu wa ƴaƴan in kar ku kashe ƴaƴan ku mata arzikin nan na Allah ne kowa da arzikin sa yake zuwa idan ka haifi ƴaƴa mata abin da kake kiyar da sunna kar ka dauka arzikin ka ne a'a arzikin su ne yake biyowa ta hannunka sai ka inda ke da shi da lokacin da baka da mata da kirka kake samun na cin abinci yanzu kuma sai ka haifu kai yaya kuma Allah yana ta baka yana ta baka yayan sun yawa kuma kana samu ka ciyar da su to arzikin su ne yake biyowa ta hannunka sai Allah ka ce wa suna jawo talauci suna jawo arziki ne ma suna jawo arziki ne domin nasu ne sai biyo ta hannunka sai ku ci tare da naka da nasu to a haɗa. to kaga wanda yake suna jata sauti bai sani ba manzala ta sama yace inna ma turzaquna wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ai ana taudikin tausayin ku ne ana azirta ku ne da sauki masu rauni ku Allah ta'ala sai tausaya maka sauko da ya yaya yara ƙanana a tare da kai masu rauni Allah ya ji tausayin ka Allah ya azirta ka saboda yara kananan nan wanda suke masu rauni wanda suke karkashin ka sai zama kana albarkacin su to amma kafiri bai gane ba sai ce wasu na kawo talauci a cikin suratul isra'i ma Allah faɗi irin wannan an yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe kada ku kashe ƴaƴanku mata don tsoron talauci dan ba ce kashe ba amma duk ma'anar sa ɗin din imlaqin ko kashe imlaqin saboda wai tsoron talauci Allah ta'ala ana yace mu muke azurta su mu azurta ku sannan mu muke azurta ku mu azurta ku a abin a haɗe ne In an fara da ku in aka ce da ƴaƴan da ku da ƴaƴan ku duka Allah ya mu muke azurta ku na kar ka dauka kuma wani aka ya fi yawa Allah ta yace da su in ƴaƴan naku da ku in ya ka fara da su a wannan aya mu muke azurta ku na abun a haɗe ke saboda ka rike ƴaƴanka tsakani da Allah Allah ta'ala ya ji tausayin ka kamar yadda ka ji tausayin su amma zamanin jahiliya ya dauke su aje da su bayan gari aje a bunne su wai yaron ma ya girma fa ya kai shekara bakwai yayi wayo Cikin nan uban sai ya ga matarsa to za mu je kallon dangi da da wannan yarinya za mu je kallon dangi cikin nan sai a fita waje in ya je kawai sai tona rami ya je ya bunne ta ya sa ya sa ta aramin ya bunne ta sai ya dawo dama ta sani ita ma ta sani zai kaga wannan rashin tausayin ya kai inda ya sai kafuri kan ba da tausayi ba ita imani shi yasa yake yin haka shi yasa aka sai la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum iqaba ba'd ku zama kafurai bana kuna dukan wuyan shashin kuna kashe juna kafurai ne masu kafaci ne mai fara imani irin wannan Allah ta'ala ya azirta ka da arziki na ya amma ka je ka bunne ta daranta to kuma sai Allah ta'ala ma ya tsara tsarin sama al'adance in ka duba wallahi ƴaƴa mata sun fi son uba sun fi wa baba akan uwa ma uwa ka aika wasu ce kawai daga sun fi wa baba su kuma ƴaƴa maza sun fi wa uwa A akan uba haka Allah ya riba abu don baka da yaya mata ai baka ga su soyayya ba wallahi baka ga baka ga baba ba in Allah ya dirka ka da yaya mata nan ne za ka ga tsananin yadda yi ke son ubansa inda za ka ga suke son ka amma yaro mu namiji kan ba rigima ka za ka yi kai sai da shi ba sai faɗa ika za ba zan yi ba ba zan yi ba sai bulala kawai shi yasa hikima na ubangiji ta'ala da yake ya habu liman ya sha'u ina san wa ya habu liman ya sha'u zukuru, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah da yake yana riba arzikin sa na yaya sai ce wanda ya ga dama yana ba shi ‘ya'ya mata wani kuma ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza wani kuma in ya ga dama ya haɗa masa maza da mata wani kuma ma ba za a ba shi ba to sai malamai suka ce me yasa aka fara da matan wanda Allah ya ga dama sai ba shi mata sannan aka ce wani kuma Allah ya ga dama ya ba shi maza suka ce farawa da ‘ya'ya mata akwai albarka a ciki akwai albarka a cikinsa sannan kuma farawa da ‘ya'ya mata ba zai sa ka zama uba mai tsananci ba, domin baka fara da masu rigima Za ka haifi ‘ya'ya mata a wata ma har ta girma bulala bai haɗa kashe ta ba. In ka ce ta yi za ta yi, in ka ce ta bari za ta bari. Amma yaro namiji kuma sai an haɗa da bulala. To da za ka fara haifan ‘ya'ya maza to za ka zama uba mai tsanani. Mai duk wa yara tsawa, mai dukansu, mai kaza, mai kaza, saboda rigimar yaro namiji. to ko ka haifi matan daga baya duk sai tsananin yana nan amma in mata ne su suna biyayya wa iyayensu ki kaza bar kaza tsoron ma iyayen suke yi to ƴaƴa mazan in sun biyo ba su ma sai su ɗau saiti kawai sai su bi abin da addanin su suke yi to wannan shine hikima kaga wannan rusa al'amuran jahiliya ne gaba ɗaya su kuma jahiliya da ba sa son ƴaƴa matan sai Allah ta'ala kuma ya sa albarka a cikin ƴaƴa matan sai yanda mu'mine kuma za su ji suna son su to ka koma a zamani jahiliya amma da bai sani ba wai shi ya ya mace za ta rika ka gona ba za ta je gona ba za ta je ta taimake ka a kasuwar ka ko menene ba don Allah ya taimake ka me damuwanka arziki kake nema ba don Allah ya kare ka da zuwa gonan ko gaba ɗaya fa zuwa gonan ba wahala ba ne sai Allah ya koro maka arziki ta inda ba ka tsammani to guda nawa suke da 'ya'ya mazan kuma 'ya'yan ba su amfanan su wallahi wani ma ne yake kace shi wani hawan jini ne jininsa ne yake hawa saboda matsalolin 'ya'yan su zama 'yan shaye-shaye su zama 'yan fashi da makami idan ya gansu hankalin su ta ya kasa kwanciyar hankali Allah ya masa komai amma Allah ya jarbe shi da 'ya'ya shashaki amma yana da wuya 'ya'ya mata daga sun sun sa ainihin baban su hawan jini ko kuma sun sa masa cikin zuciya yana da wuya ba na ce kwata-kwata babu ba amma galibi 'ya'yan maza su ne masu matsala don Allah ba ka ya mata ne hutar da kai dinga koro maka arziki ko ta ina ba tare da ka sha wahala ba shi kenan ba za ba ka asuwa taimake ka ne ba su ma suna yin kuɗi sai su kai ka makka ma ko su auri gwamna kagan gwamna ya aure su shi kenan <laughs> ka kashi ka daula kawai so da an ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna kaga shi kenan ka shiga daula kawai ya fi ma ka haifi gwamnan ma kaga musulunci yana da tsari sa saboda haka kawai ka sallama wa Allah ta'ala duk inda ya tsara maka kawai ka tafi haka kawai ka ce ba ka so tsunta kala kaza sai kala kaza wannan duk al'amura ne irin da jahiliya Allah ya samu gane to ban gidi ta Allah ce me وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يعملون سيجزيهم بما كانوا يفترون ubangiji ta lafi wa qalu kafirai suka faɗa mutane jahiliya hazihi an'amun suka ce wayannan dabbobi ne in an ce al'an'am ne raƙuma da da shanu da awaki da tumaki amma a nan raƙuman ake nufi suka ce wayannan dabbobi ne wato raƙuma ne wa harsun da kayan gona shajirun wayanda aka haramta wato ainihin mutane su ci an tsare su wannan bai halatta a bawa wani ya ci ba sai dai na gumaka ne kawai tsara suka tsara su suka tsare suka ce wannan gumakan su ne kawai da su amfani da su wani bangare na amfanin gona wasu bangare na wato ainihin dabbobi la ya ha illa man na sha'u ba wanda zai ci wa'annan naman wa'annan dabbobin ko wannan ainihin hatsin illa man na sha'u sai wanda muka ga dama mana daga cikin gumakansu biza amihin aliyawansu abin da ya sa Allah ta ce a mihin saboda sun kirkiro wannan abu ba tare da dalili ba riyawa haka suke riyawa wa an'amun akwai wasu dabbobin kuma wato raƙuma hurrimat zuhuruha wanda aka haramtawa wani ya hau bayansu raƙumi ne amma ba dama ka haushi shi ma an barwa gunki na gunki ne ba a hawansa wa an amu akwai su raƙuman kuma la ya kuru na smallahi alaiha idan za su yanka ba su ambaton sunan Allah sai dai su ambaci sunan gunki su yanka kuma suka ce wai haka aiki ne yake yi haka Allah ce a yi sai sa Allah ce kira ana alai domin kirkiro karya su dangantawa Allah Allah bai faɗi haka ba sai jazihim bima kanu yaftarun Allah ta'ala ya ce zai saka musu abin da suka kasance suna kirkirowa wannan kirkire-kirkire wannan dabban haramun ne ba mai amfani da ita an ajiye wa gumaka ko masu hidiman gumaka wannan duk abu ne wanda ma an zala Allah bi hamin sultan Allah bai tsoka da dalili a kansa ba sannan wayannan dabbobin ba a hawan bayan su wannan shi ma kirkire ne na mutane jahiliya amma Allah subhanahu wataala bai faɗi wannan hukuncin ba saboda aka kowace dabba ana hawanta kuma ana cin namanta kowane amfanin gona kowa da kowa yana ci Allah bai da gumaka ba ma cewa kuma ga wasu dabbobin wanda su sai dai ka ambaci sunan gunki ka yanka ba ba za ka ambaci sunan Allah ba kun san su mushrikai wani lokaci suna bauta Allah lokacin suna bauta gumaka ne to sai su ce ai ba ambata sunan Allah a wajen wa'annan wato wa'annan gumaka to ubangiji subhanahu wataala yace sun kirkiri ƙarya ne su danganta masa a cikin surat Yunus Allah ta ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku bani labari abinda Allah ya saukar muku na arziki dabbobin ni'ima da amfanin gona sai kuma kuka zo kuna cewa wannan halal ne wannan haramun ne wannan ya halatta mutane su ci wannan haramun ne mutane su ci sai dai ainihin gumaka to ka gaya musu Allah ne musu izini shi ya gaya musu haka ko suna kirkiran karya ne suna dangantawa Allah kaga suna kirkiran karya ne suna dangantawa ubangiji subhanahu wataala da suka wari dabbobin su ka musu suna akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم la filo. Allah ta'ala ya ce shi bai ware wata dabba yace bahira ba bahira ita ce dabban da wato ake hana tatsan nonon ta sai a ware ta ce wannan ba mai tatsan ta ko mutum da wannan nonon an barwa gumaka ne Allah bai kiyaye haka ba sannan bai sa wata dabba ta zama sa'iba ba ita ce wata ba a tsora wa kaya ita kuma duk yadda za a yi ba za a tsora mata kaya ba da gumaka ne sannan bai sa wata dabba ta zama wasila ba ita ne wanda in ta haifi ya mace wanta na farko in biyu ma ta haifi ya mace ce ta wannan hata ne ta ba za a tura mata kaya ba kwata kwata Allah ta'ala bai ware bai ware wata dabba ce ba a tura mata kaya ba sannan kuma akwai ham ita ce wanda wato wani raƙumi na raƙumi ne na bibi karo idan yi wani adadi na barbara wa raƙuma wato tagoyi kenan cikin nan sai ce wannan ragumin a kyale shi ya zama na gunki ba za a tura masa kaya ba ba za a haushi ba Allah ta'ala bai yi wannan ba sai dai kafure sun kirki kariya ne sun danganta wa Allah ubangiji ta'ala ya ce mafi yawancin su ba su da hankali kafure na ga hankali babu hankali a tare da shi to ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana wautan kafure ka ware wannan ka ce ba za a haushi ba ba za a dukiya ne Allah ya baka huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta maka kai amfani da shi amma ka tafi ban da wannan dukiyanka ne fa ba dama a hau ba dama a tsora kaya kai ba dama a ci naman sama ba dama a sha nono shikenan ka haramta wa kanka arzikin Allah kul man harrama zinatul lahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min rizq to da ka su suka haramta wa kansu to Allah bai yi da wannan ba kwata to da ka wannan abubuwa ne irin na wato ainihin jahiliya sai ubangiji ta lace wa qalu ma fi butuni وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لبقوننا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ubangiji ta ala ya ce wa ƙalu mutanen jahiliya kafirai suka ce ma fi butuni hadhihi al-an'am abinda ke cikin cikin waɗannan dabbobi khalisatul ta tacece ne halal ne ga mazajinmu kawai wa muharramun ala dina kuma haramun ne ga mata mu Abdullah bin Abbas abin abinda ake nufi shine nono nonon da ke cikin wayannan dabbobin haramun ne mata su sha mai da maza kawai wasu malamai ta sai suka ce yayan da suke cikin wayannan dabbobin haramun ne maza su ci naman yayan sai dai mata ne kawai ai ba abin nan mata su ci naman wayannan yayan sai dai maza ne kawai da su ci kaga kenan su suke halattawa suke me suke haramtawa amma wa in ya mai tatan idan kuma ya fado yana mushe fa hum fihi shuraka to za su yi tarayya a ciki wato in ya zama mushe ɗan sai a ce to maza da mata duk a zo a ci amma bai zama mushe ba kuma sai mata kawai sai maza kawai mata ba za su ci ba Allah ta'ala ce sai jihim wasfahum ya musu mummunan sakamako kan inda suke hanta irin waɗannan hukunce-hukuncin su ce wannan halal su ce wannan haramun ba tare da wani hujja ba Allah ta'ala sai ya kama su da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nahl ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kawai abin da harshen ku ya tsibbanta ta muku ku dinga cewa wannan halal wannan haramun don ku kirkiri ƙarya ku dangantawa Allah to da kirkiri ƙarya ya dangantawa Allah ba zai samu rabo ba duniya da lahira yasa ubangiji subhanahu wataala yake sai ya musu mummunan sakamako akan yin wanda suke siffanta wa'annan dabbobi da halal da haram a bisa son zuciyarsu ba tare da ainihin hujja ba ubangiji ta lace innahu hakimun Allah mai hikima ne a cikin hukunce hukuncensa aliman ko masanin abun bayinsa suke aikatawa ne babu abun da yake buya masa sai ka je lahira kaga irin ayyukan da ka aikata sai Allah ta lace kan hasirar lazina قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ubangiji ta lace karfasirar lazina kasalo auladahum lalle waɗanda suka kashe ‘ya'yansu sun yi asara sun yi asara duniya da lahira Allah ya azurta ka daɗa ɗa kaje kuma ka kashe shi wannan wani yin kushewar zuciya ne kasirar lazina kasalo auladahum lalle wanda suka kashe ‘ya'yansu sun yi asara safahan saboda wauta domin duk wanda ya kashe ɗansa wawa ne bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba tare da hujja ba jahilci ne yasa suke wannan aikin da wauta Allah ce sun yi asara wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abinda Allah ta'ala ya azurta su da shi na arziki na dabbobi na kayan abinci iftira'an ala Allah min kirkira da wa Allah ta'ala abu alhalin bai fada ba adballu hakika sun fata wa ma kanu mutaki wannan ba su kasance shiryayyu ba wayannan ayoyin suna nuna idan ka ce wannan abu halal ne kuma baka da hujja to kai wa Allah kariya ko da daga bayan an bincika an gane halal ne idan ka ce wannan abu haramun ne baka da hujja kai wa Allah kariya ko da daga bayan bincika an ce haramun ne domin ka kirkiri kariya ka danganta wa Allah saboda haka idan zaka halatta ko ka haramta ka tabbata a bisa hujja kake yi saboda alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah Allah ne mai halattawa da haramtawa idan kai fatawa ba tare da ilimi ba kana cewa haka Allah yake to ka kai wa Allah ƙarya kenan yasa duk abin da zaka yi zama akan ilimi ne daga cikin magabata akwai masu tsoron halal da haram zaka bashi ka tambaye shi fatawa yayi tayi amma in ka zo ba halal da haram ka tambaye shi sai shiru amma kai san abin da ka faɗa ba fa ka Allah ya sama sai ya shiru kamar bai ji ba saboda baya son an amsa halal da haram domin kar mutum ya je ya fada a cikin wato inda suke wa Allah ta'ala kariya duk mai wa Allah ta'ala kariya ba zai samu rabo ba gobe kiyama wa tara allazina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin رانا القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل للمتكبرين رانا القيامة ذاك وإن تسكيوا الله كيا sun yi baki irin ɗan za ka gansu a cikin mutane an yi tashar gyama Allah ta'ala kuma yace wutar jahannama ita ce makomar masu girman kai domin girman kai ne yasa ba su sani ba amma kuma suka nuna sun sani suka faɗa sai su tafi wutar jahannama kai tsoron yi wa Allah ta'ala ƙarya tafiya iya inda Allah da kai da ka sani ka sani wanda ka sani ba kuma